sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da hantsin ranar yau alhamis bakwai ga watan nuwamba shekarar 2019 a kan mitoci 17 da 25 da 49 da kuma 60 a jamhuriyar nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad fm da dalol fm da kuma niya sai tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm a birnin yamai A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban kasar Nijar tare da jakadan Amurka a jamhuriyar Nijar da shugaban asusun tallafi na MCC da ke Amurka sun jagoranci bikin kaddamar da ayyukan raya roman rani a birnin Kwanni. Sannan Sule mummuna Barma zai gabatar da shirin na kasa. har ila yau kuma Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridin Ghana. Sannan kuma sai sakonnin da kuke bar mana a kan na'urar tarho. Amma duk kafin nan sai ku gyara zama domin jin labarin duniya. To jama'a assalamu alaikum. shugaban amurka donald trump ya nemi babban attorney general ɗin ƙasar william ba da ya kira taron manema labarai domin ya wanke shi daga duk wani zargi da ake masa kan ganawar wayar tarho da suka yi da shugaban ukraine amma alkalin alkalin ya ki amincewa kamar yadda jaridar washington post ta ruwaito jaridar wacce ta ambato wasu da ke da masaniyar wannan lamari ta ce wannan ta yi da shugaba trump ya yi wa ba na zuwa ne a daidai lokacin da fadar gwamnati ta white house ta saki takardun da ke dauke da bayanan tattaunawar da shugabannin biyu suka yi wanda suke dauke da kiran da trump yi wa shugaba vladimir zelensky da ya binciki abokin hamayyarsa joe biden shi dai trump ya musanta cewa ya aikata ba daidai ba a tattaunawarsu da takwarar aikin nasa na ukraine shugaban kwamitin da ke kula da tattara bayanan sirri a majalisar wakilan amurka adam schiff ya ce a mako mai zuwa za a fara gudanar da binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaban amurka donald trump a bayyana jama'a binciken da ke kokarin gano gaskiyar zargin cewa trump din ya yi yunkurin wa ukraine ta bincike ɗaya daga cikin waɗanda suke so su fafata da shi a zaben shugaban ƙasa na biyu da ashirin a bangaren 'yan democrat Uh, we will be beginning with the testimony of Ambassador Taylor and Ambassador Kent uh, on Wednesday. Ya ce a ranar Laraba za mu fara da saurarin shaidar jakada Taylor da jakada Kent sannan a ranar Juma'a mu saurari jakada Yovanovich. A jiya Laraba Shif ya bayyana hakan bayan da aka kwashe makonni ana sauraron shaidu cikin sirri inda ya ce Amurkawa za su samu damar yin alkalanci da kansu kan wannan bincike. shugaban turkiyya Recep tayyip erdogan na barazana cewa shi fa zai kara karfafa dangantakar hulɗar soji da rasha idan har amurka ba ta janye takunkumin sayen jiragen yaƙi da ta kakaba ma ƙasarsa ba gargaɗin na zuwa ne gabanin wata ganawa da aka tsara erdogan zai yi da shugaba tom a mako mai zuwa ita dai turkiyya na shirin sayan jirgin yaƙi kera su 35 daga hannun rasha kuma tuni har ta fara muzurai ga ƙawayenta da ke yammacin duniya da wannan cefanen jirgin yaƙi da za ta yi ita dai amurka ta kakaba wa turkiyan takunkumin sayan makamai ne a matsayin martani bayan da turkiyan ta sayo na jirgin yaƙi kira s-400 cinikin da hukumomin washington suke ikirarin zai kassara makaman yaƙin ƙasashen ƙungiyar tsaro ta neto labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban mexico andres manuel lopez obrado ya jaddada adawarsa da wata shawara da shugaban amurka donald trump ya bayar na cewa su haɗa kai su kaddamar da gagarumin yaƙi akan gungu-gungun masu safarar muggan ƙwayoyi a mexico bayan da mambobin ɗaya daga cikin ƙungiyoyin suka kashe wasu amurkawa tara da suka haɗa da mata da yara kanana a arewacin ƙasar ta mexico Quisiéramos que esto na Mexico ya ce lalle ba masu so wani hakan ta faru kuma muna ganin buɗe wuta a kansu ko amfani da karfin tuwo ba zai samar da maslaha kan wannan matsala ba. shugaba obrado ya bayyana hakan ne a jiya laraba a taron manema labarai da yake yi a mako-mako inda ya ta shirin gwamnatinsa na ganin ta shawo kan matsalar ta hanyar gudanar da shirye-shiryen da za su magance tushen rikicin a yau alhamis wata kotu a china ta yanke hukunci ga wasu mutane tara bayan da aka same su da laifin safarar miyagun kwayoyi zuwa cikin amurka 'yan sandan china sun cafke gungun masu safarar kwayoyin ne a birnin shintai da ke arewacin kasar bayan da ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka ta homeland security ta mika musu wasu bayanai a shekarar 2017 hukumomin sun yi nasarar kwace kilogram 11.9 na kwayoyin fentanyl da ke rage raɗaɗin ciwo daga cikin hukuncin da aka yanke wa mutanen akwai wanda aka yanke mai hukuncin kisa amma aka sassauta shi zuwa hukuncin ɗaurin rai da rai Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu tare da jakadan Amurka a jamhuriyar Nijar da shugaban asusun tallafi na MCC da ke Amurka sun jagoranci bikin kaddamar da ayyukan raya noma a birnin kwanni inda suka ba da tallafi na kuɗi sefa miliyan 250 domin bunƙasa sha'anin noma da nakasassu wakilin murya amurka a birnin kwanni haruna mannan bako ya aiko mana da ƙarin bayani. Shugaban kasar jamhuriyar Nijar ne Alhaji Isu Muhammadu ya jagoranci bikin soma ayyukan raya dam ko gandari na birnin Kwanni tare da jakadan kasar Amurka a Nijar da shugaban asusun MCC na kasar Amurka da wa jamhuriyar Nijar kyautar tsabar kuɗi miliyar 250 na sefa da za a kashe a tsawon shekaru biyar domin raya sha'anin noma a cikin kasar. Daga cikin su sefa sama da biliyon 40 ne za a kashewa dam ko gandari na birnin Kwanni domin raya shi tare da bunƙasa noma wa maza da mata tare da cuɗanyawa da nakasassu haka ma hanawa matasa tafiya cin rani ƙasashen waje ko tafiya neman zuwa turai suna kashe kanunsu a cikin sahara ko kuma a teku shugaban ƙasar ta nijar alhaji Isu muhammadu ya yi jawabi a wurin wannan gagarumin biki a garin birnin kwanne kamar haka. Ba zuciya a kan So. jawabin shugaban mca niger da na jakadan kasar amurka da na simkin pros shugaban millennium challenge of corporation na kasar amurka da ta tallafa a wajen guriyar ta niger domin raya gonakai sama da dubu biyu da dari biyar da zai shafi manoma sama da mutum dubu goma sun yi farin cikin ganin wannan ranar tare da yi wa al'ummar birnin kwanni barka da samun wannan tallafin na kasar amurka waɗansu daga cikin mutanen da suka halarci bikin soma da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin manoma na dam ko gandarin birnin kwanni sun zayyana muna nasu ra'ayoyi. ne alhaji musa mamman president na cooperative ta kwanne ta biyu abin da alhamdulillah lalle dai wannan abu rana mu ta wani ciki ta gare mu babban rana ta wadda muke kira yau gashi Allah ya kamu ranan nan sai godiya ga Allah mana isu da Allah mun gode mun ji dadi kuma wannan abin da shugaba Muhammad Isu ya dauka Allah ya taimaka Allah ya sa a waye mu kuma Allah ya sa abin ya a gare mu. Duna na shi ta daga tawa ni hito wani da abin zan ci shi na da yawa eh, ka yanzu wanga aiki shugaban kasa zai shanyawa cikin garin kwanni kasar wanga ba kwanni bace Nijar ce duka don saboda wanga gandari in Allah ya taimaka ya yi to yiwa ta kare shi kenan kashi shi ya samu warin ciki dai muka mun kamar mutum da asuwa muka zo nan ga kwanni ai sallah da ministan harkokin gidan gona labade abuba shine yayi jawabin kaddamar da aikin a wurin wannan bikin da ya samu halartar sarakunan gargajiya magajin nan gari ministoci 'yan majalisun dokoki na Kasa da shugaban gundumar birnin kwanni da mataimaki na farko na majalisar dokoki na kasa da babban wakilin shugaban Kasa da sauran shugabanni na hukumomi na nijar da gwamnan jihar jihartawa da dimbin jama'a da ta albarkanci bikin inda shugaban kasar nijar ya hau bisa dandan karo domin soma kaddamar da ayyukan gadan-gadan haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. gaida haruna mamman bako kafin mu ci gaba kuɗin shakata da wannan. Allah waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka yanzu agogonmu a nan yana cewa karfe biyu da minti goma sha biyu na dare a nan birnin washington dc ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa ba Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako tare da ni Sule Mummuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Har yanzu dai muna jihar Rivers kudancin Najeriya inda Lamido Abubakar Sokoto ke zantawa da Usman Muhammad dan asalin jihar Bauchi da ke zaune a garin Fatakwal. Bakon shirin wanne a can baya ke rayuwa ta hanyar bara ya yi nasarar samun canjin rayuwa bayan da ya fara tukin wata motar jigila a yau shirin zai mai da hankali ne akan wasar kwallon na kasassun arewacin najeriya mazauna fatakwal to amma za mu tashi ne daga inda wakilin sashen hausa ke tambayar usman muhammad ainihin sahihancin wasu bayanan da ke cewa har yanzu 'yan arewacin najeriya na tururuwa zuwa yankin kudancin kasar da sunan sana'ar bara duk mutumin da ka gaina bara to in ka duba akwai abun da ke tattare da shi to amma mi ga duk mutane mu duk mutumin da Allah ya fore wa in har yana da niyan barinta a zuciyar shi kuma Allah ya taimake shi ya samu abun da zai batta to ya dace a ce ya battan domin mu ya dan nemi wani abun da zai dan ringa taimakawa kansa ka gane idan ya ringa taimaka kansa shi ma zai taimaka a wani saboda ita barinta a zuciya yake idan akwai waɗanda suna da shi din za su iya barinta to amma ba su bar ba to Allah ne bai kawo musu lokaci ba to amma duk mutumin da yake son barinta da izinin ubangiji in dai yana son barinta to zai barta saboda me Allah zai buɗa masa ko da yaya ya sa abu a ransa cewa ina so ina samu kaza zan ringa yin kaza a hankali a hankali hankali sai Allah taimake shi wannan abun da ya fara din sai ya dore to amma idan ka ce ba za ka barta ba ko kuma baka sa tunanin za ka barta ba to haka sai ka yi ta yin ta a gani to ina tunanin ga duk mutanen mu da wanda yake so ya taimaka kan shi kaga zai sa tunanin cewa to nema ya dace a duk sana'a da kasar na rayuwar duniya akwai sana'an da kai kake so yi a ranka akwai kuma sana'an da daidai zaka iya yi a matsayinka na nakashashe tunda yanzu kana da nakasa ba za ka ce ni zan je in sayi kurar ruwa in ringa turawa ba kana da nakasa ba za ka ce ni zan je in ringa aikin gini ba to amma mi akwai ayyukan da kai kanka in ka gani a nakasan naka za ka ce ni zan jarraba abu kaza don ya taimaka min to kaga tunda har ka sa jarraba shi a zuciyanka to za ka iya jarraba shi kuma to za ka kimanta kuma to me ya dace na yi na wannan jarraba wannan sana'a Qur'an hmm. to kaga wannan in ka kuma ka fara jarrabawa to za nin ubangiji kuma sai Allah tallafa maka akan wannan hmm. jarrabawan da kai sai Allah ya sa ka gabaran ma ka aje ta kace tun da ma ashe ga zan iya yin abu kazan nan ya zan to ban yi ba kuma gashi yanzu Allah taimake ni ma ina yin abu kazan nan Allah taimake na barbaran nan ko ba ka ba hmm. to dukkan mutumin da yake so ya barbara kaga in ya sa abu a zuciyarsa na ga abun da nake son yi Allah zai taimake shi akai to amma kaga mutum bai barbara ba to dama bai yi niyan barin ta ba ko kuma ya fi so ya ta yin ta ne har iya lokacin da Allah ya sa zai iya barinta yawa to bari mu taɓo wani batu a takaice maganar wannan wasar kwallo da guragu suke yi a nan birnin fatakwal kamar ya za ka yi mini bayanin yadda kuke wannan wasa ta kwallo eh to wannan wasa da muke kamar kaga inda muke tafi akan wannan boris din haka muke wannan wasanni tunda yanzu duk wani duk shekara yanzu a yi festival a nan Najeriya state state da dama suna zuwa ko wannan shekaran da aka yi a nan Abuja kaga riba sai ta zo na daya ka gani suka ci habuja suka zo suka ci Plateau suka zo suka ci Kano ka gani kuma duk yan arewa mu ne yawancin mu a cikin nan jihar Riba ba wani ba wani yare duk yan arewa ne kuma rabi yan Kano da yan arewa da yan Bauchi da yan ina ne da yan Adamawa haka muke buga wasan ka gani kuma haka muke samu mu je mu haɗa kai mu je mu samu wanda suka dan fi mu iyawa mu je mu haɗu da su mu je kuma mu je wasan mu je mu ciwo wasan mu dawo ka gani to amma mi idan muka je muka ciwo wasan muka dawo to jiha kuma ta yi kokari ta biya ta sallame ku dan abun da kuka dauko a ce an sallame ku shi kuma sai ka ga har yanzu yanzu kaga an je an ciyo kofin nan amma har yanzu ba a biya ba to da daman mu wanda idan an biya wannan kudaden ma na daukan kofin da muka yi da daman mu ma za su daina bara albarkacin wannan a gani to duk ba a biya ba hmm. to shi yasa ga muna wasannin wasu suna wasannin sun sa rai a wasannin to amma kun je wasa kun je kun yi wahala kun ci wasa kun zo ba a biya ku ba hmm. a gani to wani wasa in ya zo ma sai ka ce ma kun je ma wahalan banza za ku yi amma mi wasa ba a ce an daina muna nan dai har gobe muna yi kuma muna nan muna jiran gwamnati da ta daure duk abun da muka muka yi irin wahalhalunmu ya kamata a ringa biyan mu kuma duk inda aka je wasa ya kamata mu ma da yake mu ma wasannin nan shi muke yi ya kamata ba a kar a ringa nuna mana ko cewa a waɗannan ayi kaza ne ba a za a biya su ba waɗannan a biya su kaza ba haka bane duk inda aka je wasa in kuka je wasa tafiyan guda ne da ku da masu kafa komai naku ɗaya ne duk abun da aka ba mai kafa shi za a baka to ka gani ya kamata a ce kuma gwamnati ta ringa duba ko ta albarkacin mu din ya kamata a ce a ringa taimakawa in kun je wasa kun dawo dan a ringa biyan ku yanzu fa kaga za mu je wasa sai mun je bara mun dawo majority mutanen mu sai an je bara an dawo a zo a je training kun tashi training na safe sai kun je kun yi bara ka je training ka dawo ya dace a ce ka je ka wanka ka ci abinci ka ɗan yi bacci na awa biyu ko zuwa uku to amma kana dawa a training ko minti talatin ba za ka yi ba za ka tafi bara to kaga ina ci gaba anan amma yau aka ce kana wannan wasan in dai za ka je kai training ka dawo gwamnati kake wasa to ya kamata gwamnatin ta kula da kai duk kuma jihar da kake a nan Najeriya in dai za ka yi wa jiha wasa to ya kamata a ce jihar nan tana kulawa da ku bai kamata a ce sai kun je bara kun dawo ku yi training ba bai kamata a ce sai kun yi training kun dawo ku je ku yi bara ba ka gani to abinda muke fuskanta kenan to jama'a sauran mu kada ku shafa fa shirin na kasa ba kasawa ba ke zo muku daga nan civic center a birnin fatakwal tare da ni lamido abubakar sakkwato bari mu sake dawa gare ka misali eh, kamar menene ne yanzu kiranka na karshe a cikin wannan shirin dungurungun kirana na karshe shine kawai abin da za mu yi cewa gwamnatin najeriya da kuma mutanen najeriya masu dan abu hannu haka ka duk kuma mutumin da yake da niyan taimakawa ka duk ba kuma kaina ko ne kaɗai ba duk mutumin da ka san yana da ƙaramin ƙarfi ka san shi na kasa akwai mutum za gan shi da lafiyansa magidanci ne bai da abun da zai ci ko ba haka ba to yanzu haka ga duk mutumin da Allah ya azurta shi in zai iya taimaka duk mutumin da yake mai karamin karfi ne ba sai na kashe ba muna neman taimako daga wajensu da kuma gwamnatin Najeriya a taimaka wannan nakasassu da masu ƙananan karfi da kuma dukkan mutumin da suka manyan wanda ba su da abinci a gidajensu duka muna neman gwamnatin Najeriya da masu arzikin Najeriya da dukkan mutumin da ga zai iya taimakawa ba wai sai nan jihari ba duk Najeriya gaba daya a taimaka domin ana taimakawa to mu kanmu za mu ji daɗi ba za ma mu so mu baro arewan ba in ana taimaka ko ba za mu so mu ga yan uwanmu yau in an taimaka ma wannan bai samu ba ta bangaren ga kai shi ma zai samu an taimaka wannan wannan bai samu ba ta bangaren wannan shi ma zai samu to kaga idan ba a taimakawa fa yanzu a takaice gwamnati ta cire kuɗi ta ce a taimaka na kasasu kuɗi bai zo hannunsu ba ta cire abinci ta ce a raba na kasasu abinci bai zo hannunsu ba ta cire sutura ta ce a raba na kasasu sutura bai zo hannunsu ba to ka gaya min ya za a yi a ce an daina bara eh? to amma duk abun da aka ce yau mai arziki zai iya taimakawa akwai mutane mutane wanda da dama za su iya taimakawa na kasasu wanda yan ce za a hana bara za a hana bara baran nan fa abu kalilan ne zai sa a daina bara domin mi duk mutumin da ya ce zai taimaka za a taimaka gwamnati za ta taimaka to baran nan ba komai bane me baran rishi duk mutumin da aka dauka kace kai wani sana'a za ka iya yi abu kaza zan iya yi ko kuma wani sana'a kake abu kaza nake yi kaga in dai kadan tallafa mishi to shi kuma albarkacin ka tallafa mishi zai sa ƙarin tunanin yin wannan abun a zuciyar shi to taimako bai zo ba kaga kuma bayan da za a yi amma mi in taimakon na zuwa kaga zai ba zai tsaya ma ya tunanin bara ba bara ai ba sana'a ba ce to madala muna mika godiya sosai da ka samu lokaci ka an anshi wannan gayyata kuma muka tattauna da kai a cikin wannan shirin na gode ba da alhamdulillah ne ma ina godiya da Allah ya hada mu da kai kuma ka zo ka same mu kai hirar nan ina gyaran moto na na bar gyaran na zo na saurare ka mu yanzu muna muna kira ga gwamnati ga kuma dukkan manyan Najeriya duk mutumin da yake so ya taimaka mana kaga dai motocin mu ga su nan tsofin motoci ne ya kamata gwamnati ko yan kasuwa su taimaka su su dan sai mana motoci dan taimaka taimaka mana da dan wasu abubuwa haka nan wanda mu ma za mu taimaka na baya gare mu wanda kuma za mu taimaka wanda suke tare da mu to idan Allah ya taimaka mana sai kaga gaba ɗaya muna taimaka juna mu sai gabaran nan ba za a ga muna yin ta akan titi ba to shine muke bara gwamnati da kuma dukkan mutanen da suke yan kasuwa da attajirai ga duk mutanen da suke da imani su taimaka ya kamata su taimaka mana ga mu gajiyayyu saboda bara nan da muke mu ba a santa muke yi ba abun da ya kama mu dole ne sai mu yi shesa to masu nan shirin na wannan mako ke kammala haka kuma nan wannan hira ta zo ƙarshe a madadin bakon shirin na kasa usman muhammad gurgu direban motar jigila da wakilin muryar amurka a jihar rivers lamido abubakar sokoto ni sulemu muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa muke ce da ku sai a makon gobe idan allah ya so. ya halitta daidai a gaida su lemun mini barma yanzu kuma ga sharhin jaridun ghana dahara da mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine wani tsokon soja ya nuna shakku dangane da hannu da aka ce wasu manyan jami'an 'yan sanda na da shi a cikin mulkin nan na madafa. Jaridar ta ce wani masanin lamarin tsaro kanal marita ya festus babwaje ya faɗa cewa 'yan sanannen guda biyu manya da aka yi wa tambayoyi dangane da juyin mulkin da ake zargin wasu jami'an soji da wasu mutane sun shirya domin saka lamarin tsaron ƙasa cikin rudani wani abu ne da akwai shakku ya zuwa yanzu dai ba a tabbatar cewar dr agbajo na da hannu dumu-dumu a cikin wannan yunkuri ba na san shi amma ba zan iya baya da wuya a kansa ba amma ba ni da yakini dr agbajo ba zai kasance cikin wannan munakisa ba dr agbajo ba mutum ne mai yin juyin mulki ba ba wanda zai sa hannu a cikin kokarin kifar da gwamnati ne ba zarge da ake wa kowane ne dangane da cin amanan kasa yanzu haka wani mummunan lamari ne sai kuma jaridar da daily dispatch wacce ta ruwaito wannan labarin jam'iyyar ndc ta gabatar da sunaye ɗaya daya na gwamnatin akufa ado da ta nunawa gwamnatin 'yan uwa da dangi jaridar ta ce babban jam'iyyar adawa ndc ta gabatar da sunaye na wasu mutane da take nuna cewar dangi ne da 'yan uwa a cikin gwamnatin akufu ado a wani taron manema labarai ajiya jiya jami'in sadarwa na jam'iyyar sami jamfi ya gabatar da sunaye hamsin da ɗaya na dangi da 'yan uwa da suka siffanta a cikin gwamnatin akufa ado da gwamnati na 'yan uwa da dangi da ba a taɓa yin irinta ba sai kuma jaridar daily guide wacce ta ruwaito cewar majalisar dokoki ta amince da rancin dolar amurka miliyan 600 na koko duk da kin amincewar marasa rinjaye jaridar ta ce majalisar dokoki ta amince da barbar rance na dolar miliyan 600 dangane da ainihin bunƙasa sarrafan koko an dakatar da ainihin jefa kuri'a a kan wannan yarjejeniya a ranar talata a dalilin kin amincewar marasa rinjaye dangane da yadda za a yi amfani da wannan kuɗi. ita kuwa jaridar daily graphic wannan labarin tarwaito npp zuwa ndc ba za mu naɗa makiya su tafiyar da gwamnati ba jaridar ta ce jam'iyyar new patriotic party da ke mallaki ta faɗa cewar ba za ta naɗa makiya su tafiyar da gwamnati ba dangane da korafin da babban jam'iyyar adawa national democratic congress ndc ke yi cewar gwamnatin akufa adu tana tafiyar da mulki ne a ƙarƙashin dangi da abokai na wannan gida na akufa adu da wannan sharhi na jaridar daily graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau ridwanul lamuk tara abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau ina so ne majalisar tarayyar Najeriya su yi mana wani doka wanda zai shafi duk wani ɗan shekara 60 walo namiji ko mace idan suka je asibiti a rika ba su magani a kyauta lalle idan aka yi haka duk wani dan shekara 60 namiji ko mace aka ce za a ba shi magani kyauta a asibiti lallai an taimake shi kuma an mutunta shi. Salamu alaikum mura Amurka mai magana abun didi bunza banza lokal gamar hake ban Najeriya. A gidan gaskiya ina kira gama da shugaban kasa da na Muhammadu Buhari. Yana da kyau a yi wa abin tsaya. wa a ce kasan nan talaka bai gane inda an kan hata ba. Ga matsaloli sun da bai wa gwamnati babu tsaro babu ruwan sha babu magani babu babu babu wutar lantarki kan cikin shekara hudu ya gagar gwamnati wa Muhammadu Buhari. Ko waɗannan abubuwan eh, yanzu kenan haka gwamnati za ta ƙara shekara hudu ta ƙara yin shekara hudu dole ko bai san nuna na ainihin gwamnati ba bai san ina aka tunkara ba kuma an ce canji canji canji da haka za a yi canji saboda haka muna kira da shugaban ƙasa da Muhammadu Buhari da yan majalisunsa da sanatocinsa da gononin mu arewacin Najeriya goma sha tara yau babu wani goma mai tsaga ya ce ga abin da yana talaka arewacin Najeriya ina ci gaba kullum talakun da shi aka yi harsuwa cikin ruwa rana zafi a ce a je a kada kura kuma sai an ƙara ayyaki da shi saboda haka Muhammadu Buhari buhari ya gyara sa akwai kurakurai don mutum da ci gaba ba an samu matsala wajen tsaro amma tsaron hannun agogo ya sa sake ya baya saboda ga hannun kidnapping kullum kaduna zariya zamfara katsina suna cikin bala'in kidnapping kana cikin gidan ka aka tsawo a kama ka da rana suka a tare tituna a an shi kuɗaɗen mutane wasu a tafi da matansu wasu a tafi da 'ya'yansu abin an ta ina aka haife mai saboda haka a tsaya a gyara in hanci na bai kai shi da ba akwai 2023 wanda gwamnati ko ko kansila za ta iya kawo 2023 saboda kuma sai ina haka bai bai amfana ba na shi wani nashi bai amfana ba. Kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. shugaban amurka donald trump ya nemi babban attorney general ɗin ƙasar william ba da ya kira taron manema labarai domin ya wanke shi daga duk wani zargi da ake masa kan ganawar wayar tarho da suka yi da shugaban ukraine amma alkalin alkalan ya ki amincewa kamar yadda jaridar washington post ta ruwaito jaridar wacce ta ambato su da ke da masaniyar wannan lamari ta ce wannan ta yi da shugaba trump ya yi wa ba na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin ta wato fadar white house ta saki takardun da ke dauke da bayanan tattaunawar da shugabannin biyu suka yi wanda suke dauke da kiran da trump ya yi wa shugaba vladimir zelensky da ya binciki abokin hamayyarsa joe biden shugaban turkiya rajib tayyip erdogan na barazanar cewa shi fa zai fara wato zai kara karfafa dangantaka hudu soji da rasha idan har amurka bata janye takunkumin sayan jiragen yaƙi da ta kakaba ma ƙasarsa ba gargadin na zuwa ne gabanin wata ganawa da aka tsara erdogan zai yi da shugaba tom a mako mai zuwa To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin sai Solomon Apo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. da injiniyan mu ta yau zainab ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc